Shin wani hali ake ciki dangane da 'yancin bil'adama a nan Nijar? Hukumar HCDH ta yi rajistar mutane 529 da aka taka hakokinsu tare da keta incinsu na kasa da kasa a game da jinƙai wanda ya tashi ƙarin kashi 50.4 cikin 100 idan aka kwatanta da lokacin da ya gabata. Waɗannan ayyuka na keta hakin an alakanta su da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai. Incin yara ya shiga cikin halin da baibayi sanadiyar yanayin rashin tsaro. A lokacin da aka tanaji wannan rahoto an gano cewa akalla an kashe yaro ɗaya a jihar Tilibiri yayin da ƙungiyoyi masu ɗauke ɗauke da makamai suka sace wasu yaran 36 a cikin jihar Difa. Kawo yau makarantu 873 aka rufe yayin da lamarin ya taɓa ɗalibai 73,864. Duk da kokarin da hukumomin shari'a ke yi don rage cinkoson jama'a cikin gidajen kasu Misalan ɗaurin wucin gadi na dogon lokaci a gidajen kasan ba tare da shari'a ba ya zama wata babbar matsala da ke yawan faruwa a cikin wasu gidajen kasan Tsakanin ɗaya ga watan Janvier da 31 ga watan Mars na 2023 al'amarin bakin haure a jihar Agadez ya zamanto mai matukar ɗaukar hankali. Dubun dubatar bakin haure da aka turo su daga Algeria aka kuma kyale su cikin Sahara a Asamakka an dakatar da su wuri daya ba tare da samun mashiga, kula da lahiya, kariya da kuma kayayyakin masurufi ba. A yayin taron 31 ga watan Mars na 2023 na kwamiti mai kula da al'amarin bakin haure a jihar Agadez sama da bakin hauren hudu na gararan ba cikin tituna. To, me za a ce dangane da ayyukan tilas da suka kumshi incin bil'adama a nan Nijar. Au cours de la même période, a cikin wani lokaci nijar ta ci gaba da kokarinta na yin aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta a game da dokokin kasa da kasa na hakokin bil'adama misali taron majalisar ministoci ya amince da kudurin da ya jibanci fasalin shawarwarin tsarin kasa da na kasa da kasa na hakin dan adam an tanadi wannan fasali tare da tallafin babbar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da hakin dan adam yayin taron karo na uku a shekarar 2023 an gabatar wa nijar shawarwari 254 yayin da kasar ta amince da 248 daga cikinsu a game da horar da jami'an shari'a an fitar da sabbin alkalai 47 a yau nijar ta tanadi wani tsari da ya kumshi sabbin ababe shi akwai wani ci gaba da aka samu dangane da incin bil'adama a nan nijar an sami ci gaba akwai soke dokar aiwatar da hukuncin kisa haramta bauta yaƙi da rashin hukuntar da masu laifi da kuma mallakar arziki ta haramta ta hanya